gina mai gida ko a bashi kuɗi kaza ko da ɗan uwansu ne wato suna da zumunta da shi to sun yi rantsuwa ba za su yi shaida a kan ƙarya ba gaskiya za su faɗi wala na tumu shahadatan lahi kuma sun yi rantsuwa cewa ba za su koye shaidun Allah ba Allah ce a mara najiha wanda Allah ya umurce su da yin shaida inna idan lamin al'asimin sai su ce lalle in mun kai shaidun ƙarya ko an ka ba mu cin hanci mun kai shaida to mun yi zunubi mun san mun yi zunubi mun yi ba daidai ba to sai su ba da shaida su sai a karba sai a ce a yi amfani da fa ina ofira fa in ofira ala annahuma istahaqqa إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن أثر إذا أكت إنكايو على أنه مستحق إثما a su shaidun nan waɗanda ba musulmi ba sun cancanci zunubi ma aifa alama yujibuhu sun aikata zunubi min khiyanatin aw kazibin ko sun yi yaudara cikin shaidar su ko sun yi ƙarya fi shahadati a cikin shaidar to duk da sun ba da shaidar sun yi rantsuwa kuma an gano cewa abinda sun ka ba gaskiya ba ne. to fa ni makamahu ma to sai a samu wasu mutum biyu wanda za su tsaya matsayinsu don su ture waccan shaida da suka yi wato fi taujihi yamina alaihi ma sai a fuskantar da rantsuwa ga su waɗannan mutum biyu na baya-baya min allazina stahika alaihimu al'aula yani wato waɗanda su ne shaidar za ta yi aiki kansu in har aka tabbatar da shaidar kinan yan uwan mamaci makusantan mamaci waɗanda su wannan shaidar su ne za su cutu da ita domin an ce gida kaza a miƙa shi gawa ne ko gona kaza ko mota kaza to kuma su ga su suna za a cire kayan gadon su a ba wani suka ga cewa shaida wayannan mutanen fa ba a yadda da ita ba kuma an fahimci cewa ƙarya sun kai ko sun karkatar da shaida to sai aka ce sai a samu mutum bi cikin yan uwa mamacin sai su tsaya matsayin waɗancan su tura shaidar su fa yuqsimani billahi fi rantsuwa da Allah ala khiyanati shahidaini cewa waɗancan shaidu dukkan na farko wanda ba musulmi ba sun yi yaudara sun yi ƙarya cikin shaidarsu sai su ce la shahadatu shahadatuna ay na wallahi mu wato wa shahadatu bi ma'anar yamin nan shaidu an ba shi ma'anar rantsuwa domin rantsuwa shaida ce na haka nan da aka ce la shahadatu na lalle shaidanmu amma ana nufin rantsuwa domin na rantsuwa ta tsaya matsayin shaida kuma in mutum ya rantsuwa ya ce Allah ya shi a shaidu tunda babu shaida Allah ya shaidu to kamar can inda Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce fa shahadatu a arba shahadatin billahi dan suratul nur kaga shi ma rantsuwa ne amma aka ambaci rantsuwa matsayin shaida to ma'ana waɗannan yan uwan mamacin sai su ce lalle rantsuwan mu a haƙu ita ta zama gaskiya min shahadatihima he da waccan rantsuwa da su waɗancan da sun kai wanda ba musulmi ba wa ma ta daina kuma wallahi mu ba mu tsallake iyaka ba ai ma ta jawazan al-haqqa fil yamin ba mu wuce iyaka ba ga rantsuwar da mun kai inna idan lamina zalimin ai in mun ka wuce iyaka mun kai rantsuwa akan ƙarya to lalle muna daga cikin masu zalunci lin hirafina saboda mun karkace anil haqqi daga gaskiya mun ba hanyar gaskiya wal ma'ana abinda an ma'ana wannan aya liyushhida al-muhtadaru ala wasiyatihi ithnaini wanda ya ga mutuwa ta halarto mishi ya kafa shaidan mutane biyu akan wasiya da zai yi ne ahli dini ya samu yan uwan addinin sa musulmi aw gairihin in bai samu musulmi ba ya samu wanda ba musulmi ba ai in faqadahum li safarin in ya rasa musulmi saboda tafiya wa nahawihi ko makamantan shi fa in irtaba warasatu idan magadan mamacin suka yi shakka ala shaharati gairi ahli millatihi wato akan shaidun da waɗancan za su basuwa su wanda ba musulmi ba za'aman wato saboda riya cewa annal mayyita ta li shakasin cewa mamaci yayi wasiya a ba wani kaza to tunda su yan uwan mamaci suna ganin cewa an yi yaudara ciki fal ya halifa ala shahadatihima to su yi rantsuwa akan waccan shaida da waɗancan sun ka basuwa ma'ana ana neman <clears throat> su waɗannan da ba musulmi ba su yi rantsuwa su tabbatar da shaidar su ha hakkun cewa gaskiya ne fa in a ala amanati hima duk da sun yi rantsuwa sun ba da shaida kuma sun yi rantsuwa sun ɗaure wannan shaidar tasu amma aka tinkawo cewa akwai alama ƙarya ciki to halafa aqraba ulwarasa wato makusanta cikin magada sai su yi rantsuwa ala hima akan cewa waɗancan ƙarya suke yi wasu dake madda auhu wato da gaske abin da sun kai da'awa wato sai su kore waccan shaida ta waɗancan da ba musulmi ba har da rantsuwar da sun kai sai a ture ta wal hukumu sabitun fi shahadati ghairi ahalin millati wannan hukunci tabbatacce ne har yanzu ana yi aiki da shi akan waɗanda ba musulmi ba su yi shaida inda Adamu gairihin ya aka rasa musulmi idil hukumu bil alamati khairun domin yin hukunci da ‘yan alama duwa da take ya fi alkhairi min adami ha ya zan babu wata alama waka zalika haka nan ta ma ba su rantsuwa su wanda ba musulmi ba fi wakatin yau azimanihi a cikin lokacin da suke girmamawa wato shi ma akwai shi a kotun musulunci sun mai za shahida wa halafa idan waɗanda ba musulmi ba suka yi shaida kuma har suka yi rantsuwa wa ba da zalika tsuli a alal kazibi bayan haka sai aka gano akwai ƙarya ciki fa innahu turaddu ma to za a mayar da wannan shaida ta su wa turaddu al-yamina 'ala al-mudda'a alaihim sai a juye ita rantsuwan nan akan yan uwan mamaci wanda su ne an mudda'a alaihim domin in aka tabbatar da waccan shaida ne za a rage magado litajarrid da'awa an bayyana saboda kenan waccan da'awa tunda babu shaida to an ture ta dama albayyinatu 'ala al-mudda'i wal alaman ankara hadha ma zahara ni wallahu alam malam Allah ya ji kanshi yace wannan shine abin da na fahimta abin da ya bayyana gare ni na ma'anar wannan aya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mu gane zalika ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك الحكم المذكور وأنه كنت دعاك أنبتا من رد اليمين على الورثة na a mai da rantsuwa ga magada su rance don su tura shaidun waɗancan da ba musulmi ba adana shi ya zama kusa-kusa ila an yi a tubi shahadata ala ya masu ba da shaida ɗin na a shahudu gairar musulmi na wanda ba musulmin nan ba wanda za su ba da shaida to in suka sa ana ba su rantsuwa wannan shi zai yi zama kusa-kusa ga su ba da shaida daidai ai allazi ta hammalu rantsuwa to shaidar da suka ɗauko min gaida ta harifin ba tare da sun ji da shaida ba wala khiyana ba tare da sun yaudara ciki ba aw aqrabu ila an yakhafu ko kuma shi ya zama kusa ga su ji tsoron attorar da aymanun amma yadda rantsuwa ba da aymanihim wato bayan rantsuwar su sai a ba da rantsuwa ga magada sai su ture rantsuwar da sun kai alal warasa almudda alaihim fa ya halifuna sai ya zama magada su yi rantsuwa ala khiyanatihim akan yaudara waɗannan shaidan wa kadhibihim da ƙaryarsu fa yaftadihuna sai su ji kunya domin duk wanda ya bada shaida an kama yadda shaida ta aka ce ana tuhuma ta to ba zai ji daɗi ba fala ya kazibu don haka ba za su yi karya ba wata kullaha ku ji tsoron Allah fi ma ya amurkun bihi ga abinda Allah yake horon ku da shi wasu ma'u kuma ku saurari zancen Allah sama a kabulin saurari na karɓa wato ku ji ku yi aiki wallahu la ya hajjar kawmal fasikai Allah ba ya shirar da mutane fasikai alhariji na an da'ati wanda suka fita daga ɗa'ar ubangiji wala yahdihim ila tariqil alkhairi. Allah ba zai shirar da su zuwa ga hanyoyin alkhairi ba Allah ka shirar da mu yawma yajma'u Allahu rusula yawma yajma'u Allahu rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana إنك أنت علام الغيوب ثم أقب على ما تقدم من ضلالات النصارى yanzu kuma za a yi bibiyar bayani ga irin abubuwan da aka ambata can baya na bata ta kiristoci bi ma ya ci ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura liyatta yadda bihil mu'minun domin mu'mine su wa'astu su san irin halaka da bata da nasara sun ka fada ciki domin wato gani ga wani ya isa sa tsoron Allah wayanta biha man yaqilu duk wanda yake da hankali cikin musulmi sai ya dawo da hankalinsa ya aiki da hankali ne qala ta'ala zikiru. Allah maɗaukin sarki yace yawma yajma'u Allahu ar-rusula ka ambaci ranar da Allah zai tattaro manzanni shine ranar kiyama bayan an tara mutane gaba ɗaya ciki hadda manzannin Allah fa yaqulu lahum tawbihan liqaumihim sai Allah ya tambayi manzanni amma dan zargi ga waɗanda an mutanen su wanda suka ki amsa kiran su da sakon su sai a ce manzannin nan ma za ujibtum wace amsa an ka ba ku lokacin da kuka kira mutanen ku ai eh, hina da autum ila tauhidi lokacin da kuka kira mutane zuwa ga tauhidi qalu sai manzanni su ce la ilma lana ya ubangiji ba mu sani ba yanzu ba mu iya cewa komi game da wannan eh innaka ya lalle kai ya ubangiji anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu ka san komi ya Allah amma mu ilimin ya kubce muna a halin yanzu ai ma ga ba anil ibadi zahaba anhum ilmuhu wato amsoshin da mutanen sun ka ba su da kareta da an kai masu in ma an yi imani da su imanin da an kai mai an kai imani da su duk saboda tsananin tsayuwa gaba Allah ran tashi kiyama a wannan lokacin sun mance sannan ga tsananin wannan tambaya ta Allah gare su kun ga manzannin Allah ma'asumai ne ba masu sabo ba ne ba su aikata kaba'ira ko saga'ir to amma duk da haka suna jin tsoron gamuwa da Allah subhanahu wata'ala suna jin tsoron tambaya Allah subhanahu wata'ala to kaga ina ta gare mu ko gare ku don haka ya kamata kowa ya shiga taitayin shi kada in ana magana kiyama tsayin kiyama hisabi tsayuwa gaba Allah tambayoyin ubangiji wato sai mutum ya ɗauka kamar interview na da 'yan jarida ko? to ai ko interview da 'yan jarida sai an shirya sai an shirya don kuna ganin yadda ɗan jarida ke tambayoyi ga shugabanni sai ya yi ƙoƙarin wato jefa shugaba cikin wani abu ya faɗi wata magana wadda bai son ya faɗe ta kuma in ya faɗe ta matsala ce to ina ta tambaya gaban ubangiji a tambaya ka ba da amsa don mi da kai yi kaza don mi da ba kai kaza ba kaga ai ko kata da da amsa ko ka tanadi amsa to sai an rude muna roƙon Allah shi mana hisabi hisabi mai sauki to shine malam yace li shiddati hawlihim li hadha su'ali wa faza'ihim da kuma razanar su wato ma'ana su ma sun razana sun yashhaduna ala umamihim lima lamma yaskununa da baya sai su bada shaida akan al'ummomin su idan sun nutsu idan suka wannan tsoron da hirgita wannan tambaya ta gushe gare su malaman tafsiri sun ce annabi isa alaihi salam yana cikin ulul azami amma duk da haka nan tambayoyin da Allah ke masa a an ta kulta linnas zuni wa ummi ilahain min dunillah <clears throat> wannan tambayar tana hirgita shi har ma tsokar gaba ne tana rawa kuma abinda an ka ce an ce shi Allah ne ko ɗan Allah ne bai ce ba amma duk da haka wannan tambayar da Allah zai mai kai kace su ce abin nan su ce su rike ka Allah ko dan Allah to duk da haka na annabi Isa alaihi salam zai tsorata zai hirgita da wannan tambaya iz qala ya Isa ibn Maryama إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتعلم التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون wadhkur ka ambata idh qala Allah lokacin da ubangiji yace ya Isa ibn Maryama ya kai Isa dan Maryama udhkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata da ni gare ka wa ala walidatika da kuma ni'imar da ni ga mahaifiyarka bi shukuri ha shine ku gode ma wannan ni'man dama tuna ni'ma shi zai sa mutum ya gode ma ni'ima iza ayyatuka bi ruhil qudus wato ka tuna lokacin da ni karfafa ka da ruhi mai tsarki wato jibril tukallimun nasa annabi isa kana magana da mutane wato fil mahadi tun lokacin kana cikin shimfiɗar goyo wato jarinta ai difilan wato kana ɗan karamin yaro bi tabri atika ummaka wato lokacin da ka barrantar da mahaifiyarka lokacin da ana zargin cewa ta zo da ɗa babu miji kuma ka yi magana ka ce ni abdullah wa kahalan sannan kana magana da mutane lokacin da ka zan dattijo yufidu nuzuluhu qawla sa'a cewa wa kahalan din nan ya nuna annabi isa zai sauko kamin tsayo kiyama li'annahu rufi'a qabla al-kuhula domin an ɗaukaka shi zuwa sama kamin ya kai waɗannan shekaru na kuhula na wato kahalan wato dan kalan kamar mai shekara hamsin kenan da dan ɗoriya kaɗan wanda bai kai sittin ba da sittin zuwa sama ana ta shekarun shekuha to bai kai shekara hamsin duniya ba ko da Allah ya ɗauka kashe zuwa sama wa qala al-qurtubi imam al ya ce wa wato kana magana da mutane kahalan a lokacin da kana dattijo amma bil wahayi wa risala ana nihin lokacin da Allah ya mai wahayi ya bashi manzanci wannan dai duka ni'ima ce da baiwa da ɗaukaka da martaba Allah ya wa annabi Isa alaihi salam wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata ka tuna lokacin da ni sanar da kai littahi da hikima muka kuma sanar da kai taurata da injil wannan Allah ya sanar da shi waɗannan ilmomin wa iz takhluqu min at tini kuma ka tuna lokacin da kake surantawa daga laka wato da laka sai ka suranta wani abu ka hayati ai ka suranta tsayar kamar siffar tsuntsu wal kafu ismun bi ma'ana misla bi izni wato kana yin wannan sai Allah ya busa mai sheda shine Allah ya ce bi izni fatan fuhu fiha sai ka busa sheda ga wannan da izinin Allah wannan laka tsuntsun na laka sai ya tashi ya faffaka ya fira ya shiga cikin sarari in ya tai gaba sai ya fado fatakuna tsairan bi izni wato sai wannan lakar da ka suranta sai ta zama tsuntsu wato da izinin Allah wato guri wala aka maha wani amarsa sannan annabi isa mu muka howace maka muka hore maka kana warkar da marasa lafiya aka maha wato shine wanda aka haifa makaho wal abrasa da mai ciwon baras wanda fata jiki ne ta lalace wato ya zanzaba ya zaba to kana warkar da wannan cutoci bi izini da izini na wannan duka abinda mun kai maka nana daukaka da baiwa wa iz tukhrijul mauta kuma ka tuna lokacin da kana fitar da matacci min quburihim daga kabarburan su a hayaan wato sai ka hitar da su rayayyu kuma ko da mutum ya shekara dubu cikin kabarin nan nashi ko ɗaruruwa wannan kun ga ikon Allah ne don haka bi izini Allah yace da izini na wa iz kafaftu bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da ni kame ma'ana ni tare bani isra'ila daga gare ka hina hammu bi katalka lokacin suka yi niyyar su kashe ka sai Allah ya maida wato muguntar su gare su domin an ce wanda ya shiga cikin su don ya kama annabi Isa sai aka samu kamannun annabi Isa ko da yake hitowa an dauke annabi Isa sai aka kashe shi aka rataye shi wata riwaya kuma ta nuna cikin almajira annabi isa annabi isa ya taya ma wani cewa wa zai fita a kashe shi wato ya sa rigata da rawani ya a kashe shi zai shiga aljanna mu haɗu da shi aljanna wani ya sadaukar da kai ya ba bada kanshi saboda haka akwai riwaya guda biyu ala ayi halin dai Allah ya kare annabi Isa daga kashewa ko ta halin kaka dai muka doka Allah ya kare annabi Isa Yahudawa ba su kashe shi ba a izjitum lokacin da ka zo musu bil bayyinati da mu'jizoji bayananni fa qala alladhina kafaru minhum sai waɗanda aka kafire cikin bani isra'ila yahudu sai suka ce ma hadha allazi ji'ta bihi wanga abin da ka zo da shi na warkar da marasa lafiya da suranta tsuntsu da kaza da kaza da kaza ba komi bane ba mu'jiza ce ba illa sihir mubin wannan dai sihiri ne kai mai dabo ne kawai wa fi sahirun ai isa sunan annabi isa sahiri ne mai dabo ne mai sihiri ne to kun ga mu'jiza ce da Allah ya ba annabi isa amma su sun ce mai sihiri ne ha shafu an zalika wa idza awhaytu ila hawariyin ka ambaci lokacin da ne wahayi zuwa ga hawariyawa almajirai ko sahabban annabi isa alaihi salam ai amartum ala lisanihi ana aminu bi sai nace musu ku yi imani da ni wa bi rasuli ku yi imani da manzo na Isa Allah ya cusa musu su yi imani kalu sai suka ce amanna ya Allah mun imani da Allah mun imani da manzo Allah Isa wa shahad ka shaida bi annana muslimun cewa mu musulmi muke don haka sune ne farko anda suka ba da gaskiya suka imani da annabi Isa Sune ne zababbin sahabba annabi Isa alaihi salam kuma ana cewa ko injila da ake jinginawa ana ambaton wasu matiyu luka yohana su ne su wayannan hawariyawan ne su ne almajiran annabi isa su goma sha biyu sai aka jingina injila ga wasu daga cikin aka ce su suka rubuta ta to akwai lokaci ko? to إذ قال الحواريون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت واتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم إذ قال الحواريون يا عيسى كأنبت لوكتين ده حواريا وسؤال ما جرى النبي عيسى صحبانسا سكت يا عيسى يا نبي الله عيسى بن مريم هل يستطيع ربك wato an ya fa'ala ko ubangijinka zai yi ma'ana ga bukatanmu ko ubangijinka zai yi muna ita kama an ce ko yana iya yi muna ita ma'ana suna fatan a yi musu wafi kira'atin bilfokaniya hal tastatsi rabbaka ko kana iya roƙon ubangijinka an yi nazila alaina ma'idatan ya saukan muna da wani wato wata wato wata ma'ida wato wata gara ko a ce shimfiɗa da abinci busa gare ta minas sama'i daga sama alma'ida alkawan wato kamar teburi ne ko tire alaihi ta'amun akwai abinci busa gare shi wala yuqalu wala yuqalu ba a cewa innahum bisu'alihim Alihim. wai tambayan nan da suka yi ko roƙon da suka yi asaru shakka fi imanihim wato kamar sun motsar da wani kokanto na a cikin imanin su bi qudratillahi da kudura ubangiji kamar ba su doka cewa Allah na iya yi ba sai in yayi son gani da annahum ta hata tarbiyyati Isa ba za a yi wannan tuhuma gare su ba saboda suna karkashin reno annabi Isa hina zaka a wannan lokaci wa fihim aidan munafiquna kama sayazharu kuma babu mamaki kina yiwa akwai munafikai cikin wannan jama'a domin su hawariyawan tunda abin ya faɗa da ba waɗannan sahabban manya-manya masu ƙarfin imani su ɗaya ba ne, akwai sauran jama'a kaga bukata ta jama'a su kawo su makusanta annabi isa su annan sahabban su kuma su gabatar da ita ga annabi isa alaihi salam to ala ayi halin ana tuhuma mai kyau gare su ta suna da ƙarfin imani sun san Allah na iya yin wannan bukatar wato don haka na suka nemi annabi isa ya roki Allah Allah ya sauka musu da ita qalat taqullah sai annabi isa ya ce ku ji tsoron Allah ku janye wannan bukata ta ku ta nema a saukar da wannan aya wannan abinci in kuntum mumini inda kun kasance masu imani qalu sai suka ce nuridu ay na mai ajali an akula minha ai mu mun yi wannan roƙon ne mun yi wannan tambaya ne don mu ci daga wannan abincin wata tama inna qulubuna sannan zukatanmu su natsu bi ziyadatul yaqini su zukatan mu su ƙara sakankan da imani ma na jazimuna wa nuna. duk da cewa mun yanke kada mun sakankance bi qudratin lahi alaiha ta Allah na iya saukar da wannan abinci wa bi ka kuma mun tabbatar da kai manzon Allah kake don haka ba mu shakkan mazancinka ba mu kokanto ga ƙudura Allah subhanahu wataala amma za mu fa'idantu don za mu ci abinci wanda yake rayayye kuma saukakke daga sama wato kuma hankalinmu zai ƙara natsuwa ta mu bayan Allah muke mumune muke an roƙon muna Allah ya saukan muna da abinci wani alama kuma za mu ƙara sani an kada na cewa kayan muna gaskiya fit da a'in nubuwa ga da'awa annabta mu ƙara yadda shi a kai annabin Allah kake ah, wana kuna alaiha min shahidina kuma sai mu zama masu shaida akan wannan abin aina shahada alaiha inda ya lam yahduruha duk wani wanda ya zo bai sai bai halarci wannan waƙi'a ba wato saukar da abincin nan sai mu ce mu mun gani da idanu mun ka taɓa cewa an saukar da abinci daga sama hamma mun ci to duk wani daga cikin bani isra'ila wanda ya zo sai mu shaidar da shi wannan liyas dadal na minhum sai muminai daga cikin su su ƙara imani bi shahadati na dumani su ƙara natsuwa saboda shaidan mu wai su ƙara sakankan cewa wa yuminu bi sababiha kufaruhum kafirai ma za a samu wanda za su shigo cikin addinin annabi Isa saboda cewa mun shaida cewa an saukar da abinci da addu'a annabi Isa alaihi salam qala Isa ibn Maryam annabi Isa dan Maryama sai yace eh addu'a ya gamsu da wannan magana ta su ce ashe ba shakka suka yi ba wannan akwai wata fa'ida da za a samu wato a cikin wannan roko da suka yi an saukar da wannan abinci sai annabi Isa ya addu'a yace ce Allahumma ya Allah ya rabbana ya kai ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama ka saukan mana da wani wato wata wata wata wata abinan wata wani abinci daga sama wato busashin hida takunu lana idan abincin nan zai zama gare mu wato ranar farin ciki no azimuhu wato zamu mu wannan rana wani sharrifu kuma dawaka wannan rana kuma li awwalina zai zama wato idi abin farin ciki ga na farkon mu wa akhirina da na karshen mu aimin ma ya ci ba adana wanda zai zo baya gare mu ma sai ya yi farin cikin bani isra'ila cewa an sabkan mu bani isra'ila abinci daga sama wa ayatan minka kuma ya zama aya daga gare ka ala kudratika wato akan wato ikon Allah wa nubuwati da annabtata warzuquna iyaha Allah ka arzutar da mu wannan abincin wa anta khairur razikin Allah kai ne mafificin masu arzutawa duk wanda ke basuwa wanda zai iya ba wani abu kai Allah kai ne yayi kai ka ba mutum mai yawa wanda yake ma abin da bai yi kidan yawa to Allah ya amsa amma dai sai eh, ba za mu karanta wannan aya ba sai gobe insha Allah qala Allah inni munazziluha eh ba karanta ba ko to ba a tambaya ku to ka karanta ayan nan قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين qala Allah sai Allah ubangiji ya faɗa mustajiban lahu ya amsa addu'a annabi Isa alaihi salam yace inni munazziluha lalle zan zan saukar da ita ko zan sassau da ita in saukar da ita in saukar da ita alaikum gare ku ma'ana kun ga abincin ba sabka guda kenan ba za a saukar yau gobe a saukar jibi a saukar ba dan da sun ka saba ma doka ba aka ruhe saukar da wannan abincin to faman ya kafur badu wanda duk ya kafirta bayan saukar da wannan abincin milkum daga cikinku fa inni wa azibuhu lalle zan azabtar da shi azaban wata azaba matsananciya a hada minar alami ne wadda ba wani wanda za a yi wannan azabar cikin talikai ai alami zamanin talikan zamanin azaba wadda duk al'ummar bani isra'ila babu wanda aka kawo wannan azaba irinta aula alami na mutulakan ko kuma a yi musu azabar da talikan duniya gaba ɗai ba wanda za a wa irinta fa innahum musifu qiradatan azabar da aka yi musu an juyar da su aka shahe su suka koma birai wa kanazira wasu ha koma aladdai walam yu'azzab bi misli zalika ghayruhum ba wani wanda an kawo irin wannan azaba sai su Wakali qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar ya ce inna shaddan nasi azaban yawmal qiyamati lalle mutanen da anka yi wa azaba matsananciya ranar kiyama almunafiquna sune munafikai wa man kafara da wanda ya kafirta min ashabil ma'ida wato daga mutanen na annabi Isa wanda aka saukar da abinci gaba gare su sannan wa ali fir'auna da kuma mutanen fir'auna waɗannan al'ummomi wannan jama'a guda uku su suka yi samun tsananin azaba ran tashin kiyama fa al mala'ikatu biha as sama'i wato sai mala'iku suka sabkar da wannan abincin daga sama alaiha sab'atu argifa wato babban tire ne wato akwai waina bakwai bisa gare shi wa sab'atu ahawat sannan kiyahu guda bakwai kun ga dafafu kenan ko don ba yiwu ba fa aka lumin ha sai suka ci daga wannan abincin hatta shabihu har suka koshi qala humnu abbas ibn abbas ya faɗi wannan wa hadisin ya zo cikin wani hadisi unzilatil ma'idatu minas samai an saukar da ma'ida wato wannan abincin daga sama khubzan wa lahaman wato waina ce da kuma nama fa umiru Allah ya hunu aka ce musu kada ku yi ha'inci kada wani ya ɗiba ya ɓoye wala ya dahiru ba yaudara ba cin amana ba a ɗiba a ɓoye ligadin wai don gobe fahanu sai suka yi yaudara waddakaru kuma suka ɗiba suka ɓoye ba musu hu kira datan waka nazira. sai aka shafi halittarsu suka canza daga ɗan adam zuwa birai da aladdai fa'ashu salasata ayyamin sai biran nan wato suka kwana uku suka rayu kwana uku haka nan aladdan sun mahalaku sannan sun ka halaka suka mutu eh kunga wanda ya yi wannan laifin shi ne an ka shahi sauran waɗanda ba su yi ba wato suna nan lafiya lau ashe kun ga wanda ya zama birin nan ko ya zama aladai ana iya gane ta wancan wani na ko wancan wani na ko to haka dai bere na tumaye-tumayensu su kuma aladdan suna shan kwata da sauran cin kaji wato dai bayan kwana uku sai aka yi awon gaba da su sai suka mutu saboda haka biran da akwai yanzu da aladdan da akwai yanzu ba waɗancan na ba eh alhamdulillah nan za mu tsaya muna roƙon Allah su wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu lada baki ɗaya abinda muka yi kure ina roƙo Allah Allah shi da yafiya kuma ya nuna mana abinda a kure a kulu ƙauli haza wa asa gafirar wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akarmakallahu Allah ya saka da alkhairi wannan karatun ya